A gaskiya matsalan a Plato ya zama wani abu daban domin ba wai kawai ake ruɗe mutane da labarai da karya ba ana maganganu da yake kawo rashin zaman lafiya in ba manta ba halin da muke a plateau hali ne na an samu lokacin da wayansu zuwa sun je gwamnan house wato gidan gwamnati sun farfasa glass sun tare eh, sun ga gwamnan na wuce sun harbe shi da duwatsu masu tafiya da suke wuce an tare su an kashe su duk wannan saboda irin maganganu na rashin cituwa na karya na rashin zaman lafiya na zigi da ana yi kuma mun san akwai wanda suke wannan a ta wayansu gidaje wayansu gidajen rediyo da kuma a facebook shi yasa muka je muka ma hukuma magana domin su doka matakin da ya kamata to me kuke so ita wannan hukuma ta yi akan wannan korafi domin su ne suke kawo rashin jituwa su kawo maganan addini su tsoka da maganan eh, yare su kawo dai kawai domin a samu kiyayya a cikin mutane to irin wannan da muke ake yi da kyau domin mun ga irin yadda wannan abin ya kawo har da rasa rayuka a plateau sai sa mun je mu roƙa cewa a ɗan tutube wayannan mutanen da suke wannan abin saboda kawai siyasa kuma saboda suna nema cewa a shigar da harshen siyasa amma dai duk abin da suke shine raba jama'a suna kawo maganin addini cewa wannan addini daban wancan ba namu ba wannan ba yare mu ba wannan kasan mu ne ba kasan wayancan ba a binciken ku me kuke gani yake kawo haka to duk waɗannan maganganun da suke ba na kawo zaman lafiya ba kuma muna ganin irin wannan maganganun da har ya kawo rashin zaman lafiya a wayansu kasashe har da har yau ba su ba iya zama ɗaya ba domin eh, yadda aka amfani da rediyo aka nuna kamar a can aka ce wannan tutsi ne wannan kaza kaza to irin abin da ba ma so ya afko a filatu kenan shi yasa mun je mun yi kokoroko da wannan gidan eh, da wanda gwamnati ta nuna ita aikinta ne ta jawo kunnen wanda suke wuce irin wannan magana. Wane tabbaci kuka samu daga ita wannan hukuma ta MBC? Mun san cewa za ta ɗauki mataki domin ba mu muka fara ba. Shi minista na yada labarai gaba ɗaya na kasa wato Lai Muhammad shi ya fara wannan tarihi eh, wannan kamfe ɗin daga Abuja cewa a dinga kula da wannan shi yasa mu ma muka ce to bari mu gobe bayan shi mu ma mu je kuka mu kuma tun da wannan eh, mukamin eh, hukumar suna karkashin ta ne to muna da fata cewa za su tashi su yi aikin da ya kamata. Saboda yanayin da muke da shi a Plateau mun ga inda saboda magana da karya da zigi da ake mutane na rasa rayukansu kuma mun gwamnati ba za mu zauna shiru mu ga miyagun mutanen su ci gaba da wannan kuma ba kira su tuwoda ba. Ya zuwa yanzu wani hali ake ciki dangane da zaman lafiya a jihar ta Plateau. Muna kokari Allah ya sa kuma an samu zaman lafiya amma akwai wayansu wanda har yau har gobe suna su dai su ga cewa an samu rashin zaman lafiya domin komi suna duba ta ta eh, fuskan siyasa to mu kuma muna magana muna duba ne ta zaman lafiya domin duk gwamnatin da ta zo ta tafi jama'a muna nan tare gwamna jamus lalon ya gaya ma masu tsaro duk wanda ya karya doka a kama ba maganin cewa wannan ya fito daga nan ko wannan ya fito daga can ba karya doka dole ne gwamnati ta tashi tsaye ta san cewa an maganta ta domin gobe kwamishina yakubu datti mun gode sosai da wannan bayani da kai mana